gaba da fafata da ake a gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 20. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough ta yi canjar da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City inda suka tashi babu. Everton kuwa ta samu nasarar da Southampton ne da ci uku da daya yayin da Manchester City ta samu nasara akan Bonnelly da ci biyu da daya Sunderland kuwa ta tashi biyu da biyu tsakanin da Liverpool yayin da West Bromwich ta lallasa hall City da ci uku da ɗaya. West kuwa ta ta kashi a hannun Manchester United ne da ci biyu da ba a saman teburin na Premier League ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ita take jan ragama a wasa 19 da ta yi inda take da maki 49. Liverpool tana mataki na biyu ne da maki 44 Manchester City tana mataki na uku da maki 42. A kasan teburi kuwa Sunderland tana mataki na 18 ne da maki 15 yayin da Hull City take mataki na 19 da maki 13. Swan City ko tana mataki na ashirin ne da maki sha biyu. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasar Premier ita kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth za ta karbi bakuncin Arsenal da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon nigeria Crystal Palace ko za su fafata da Swan City ne yayin da Stoke City za su karbi bakuncin Watford misalin karfe tara na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad. Idan muka tsallaka bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana zawarcin dan wasan Real Madrid mai suna James Rodriguez. Ana ganin Manchester United za ta kashe zungirin shi har fan miliyan hamsin domin sayan dan wasan. Har iya layan kungiyar ta Manchester United na zawarcin dan wasan gaba na Tottenham mai suna Harry Kane kan kuɗi kan miliyan tamanin. Everton na neman dan wasan baya na Manchester United mai suna Christian Smalley yayin da PSV take zawarcin Luis Dragola daga kungiyar kwallon kafa ta Wolves dan shekara 23. da haihuwa arsenal ta ce za ta kara ta kwantirakin dan wasan ta mai suna jack wilson dan shekara biyar wanda kwantirakin da zai kare a shekara da za mu shiga sai dai arsenal din tara bukatar ɗan wasan da ya kara rataba hannu na tsawon shekaru uku masu zuwa paul clement kuwa ya amince da zai zamo mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta swansea na tsawon shekaru biyu masu zuwa huta lafiya